نعم. كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد دعوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba ko yadda yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji ɗan shi rahamarsa domin mu bi ta alƙur'ani mai girma yau ma kamar yadda aka saba kullum za mu tafi karatunmu na yau akan na jiya a wannan yammacin na goma sha biyar ga wata ramadan yau mun tattaka mun kai kolin azumin wata yanzu kuma za a sake wasu yau wannan gangaren da muka yi ana samun samu ya ga Allah a cikin shi abin da muka yi Allah shi yawai samun lada gare kuma ya hanyar kura kura yammacin yini na goma sha biyar ga ramadan shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bau wanda ya daidai da yammacin hudu ga wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida insha Allah za mu tashi kan tarafin mu na jiya jiya mu yi karatu cikin suratul ma'arij inda Allah ya halicci mutum ya faɗa mana ɗabi'ar ɗabi'ar mutum halittar da Allah ya mai ya halicce shi da ciwon kwaɗayi waɗannan na ke ɗauka kai yana haɗi tashin da abinci da tsirfa wannan kaɗan kuma yakan bi shi a rayuwa kai in ya samu sharri wani lokaci zai yi sarari saboda ba haka yi kaso ba kwaɗai ne ya samu arziki in ya samu alkhairi dukiya kuma sai ya zura kawo ka yi ke bazai zai ciyarwa ba kuma kashi in bai rabu da dukiya ba ba ta da hasanul basari ya ce bi sarrafi ka ne na yan fa'adika ta yi fa'adika ne tir da abokan lido da ban amfani da kai kayan kuɗi da haja in kana da haja inda ka sai zuwa ba ta amfani in kana da kuɗi ba da zuwa kai da so ba za ka amfani don haka Allah ya ce da zai amurko haka ya yi su amma ina da musalli cikin mutane ban da masallata استثناه من أفراد البشر الموصوفين بالحمد لأن صلاتهم تعمل على أن في الاجتماع في الدنيا وكيف مصلاتا كيف يجب ان يكون هذا الشيء وصلاة بوغم فلي تصور تصلى تصلى نوقف سنة كرنشين wala da una an shari'a su masallata ba su sai raki don sharrin dukiya ya same shi wala ya baka nuna da khairi kuma in suka samu alkhairi Allah ya ba su kaga dole nan mumini kai kokari Allah ya yi maka kyakkyawar shi ya ce kai mumini ba ka da ruwa kuma ba ka da mugun faɗan da ke ɗauka ya kai ka zuwa ga cin harami kace irin suwa ne waɗannan cikin masu sallah الذين هم على الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم سنة وقنن وبيجي على صلاتهم بساقة صلاة دائمون masu dogewa da na ala ada'i salat masu lazimta ba da sallah la yashghaluhum an hashajin wani abu mai shagaltarwa bai shagaltar da su da gaba da kula da sallah Ya annan nufusahu saffat min aka akadarin haya saboda rayuwarsu ta kace, sallah ta ɗauke su rayuwarsu ta ƙasa daga barin karkata zuwa ga al'amuran duniya ba su shagaltar da su daga barin sallah ألا يبكي سبحانه وتعالى والذين في أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم الله يقول والذين سوني منندك في أموالهم شكل يسو أي في أموالهم نسيب معين شكل يسو أقوي ربو أيانني ورده الله عليهم ألا يكرم تاسي أكافه وهو الزكاة في الزكاة يتي للسائل للسائل والمحروم ألا يتسون وأنا بيتي مكفكيري mabukaci mai bara جمع بحكي haƙƙi cikin يسو الذي يسأله ويتفقف الناس عندك كرمه nasa wanda wal mahrum da kuma wanda aka haramta ma roƙo allazi ya tahaffafu an su'ali wanda ke kamewa daga barin akwai muminin da bai da amma ko ba zai yi roƙo saboda kamun kan shi kai wai zannu annahu dalilun sai a yi zaton shi mawa baki ne wai wurin sai a hana mai kamar yadda Allah ya siffar siffanta sahabban manzon Allah sahabu sufa yace ya haka buhumul jahilu agadiya amin lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف نعم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وين ubangiji madaukakin sarki ya siffanta ashabu sufa da sufofi masu daraja ya ce kai mamaki ne kara ko talakawa na nan waɗanda suke an kaje su domin jira a tashi zuwa jihar layin yi sadiƙo na zarbar filardi ba su samun tsaye a cikin ƙasa domin yin kasuwanci sojoji ne sun yi ruhuna bakin masallacin manzo Allah nan suke kai abinda suka jira kawai a ce ga inda aka kuma a saddafa na kahirci da shi ne Allah ya ce wanda bai san su ba sai a zama wadata ya haka mu jahilu a gamira wanda ya jahilci al'amarin zai zai a zama wadata saboda ni saboda kamun kai da addare don haka kullum an mumini kamun kai in bai da bai yawan roƙe-roƙe in ya samu kuma bai rowa saka mumini kada ka yarda ka saba musibar da Allah ya yi maka kullum ya yabe ka yana cewa fi amwalin haƙƙun malu cikin abin da muka arzuta su suna ciyar wani ma da faɗanahu kun su kuna cikin abin da muka arzuta su suna ciyarwa to kada mumini ya saba ma shaidar da Allah ya yi mai hita layi waɗanda suke masu imani shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wallazi ne yusaddiquna bi yawmi din sannan والذين يصدقوا عندهم الذين هم منكر السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين Allah ya ce su ne waɗanda wallafi ne sabbi kula biyo miki su ne waɗannan da suke masu ta ranar yau mai nuna biyo miki kai suna imani cikakke da ranar hisabi da sakamako yusaddiqu na bi maji'ihi tasdiqan jazima suna gaskata tahowar shi gaskatawa ta yanke ba su tarar taraddudi la buhu shakkun al-irtiyadu duk wata shekaru shekanto ba zai kama zukatansu yasiyarsa fa yasta iduna lahu bil a'mali salihati sai su tana biyo wannan yinin da tawaye daga cikin cewa mutanen kirki akwai gaskata kiyama gaskiya Allah ya ce wallazina hum min azabi rabbihim wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun

إن عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون الله يكتب إن عذاب ربهم للي عذاب ربهم يسوف غير مأمون أول جاء سماعة المسيح أن يكفر لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه الإنسان سبب الرسول كذلك يسشيك يعني، يا تنمي azaba shi da ita babu wannan shi ne yahuda su kai Allah kuma ya zarge su kan haka shi na ka ganin su su baye suna yi su sun wuce azaba har sun kai inda har da wani suka gafarta wannan kuskure ne shi da ya shige su sun zama garurai sun rudu da ganin wasu mutane na kwanta musu ana yi musu hidima har sun kai kansu matsayin ba wai gafarar ta su ba su sun wuce nan maganar gafarta har kuskure ba a amince shirin wala ya amanu makarar lafi illar kaunar kafirun ba mutanen da ke yanke hukunci su sun wuce makirci azaba Allah ta kama su ake mutanen da ke masu asara don haka nan sai Allah ya sifanta mu'minai nan masu kaunar azab masu kaunar rahamar Allah kuma masu hukuwa saboda saboda azabar Allah ba a wuri wanda ya kamata mutum ya wa ba illa man amana hurra hamadu sai ko wanda mai rama ya amintar da shi saboda ne saboda wal umuru bi qawatimiha al'amurra ana la'akari da abin da mutum ya cika a kai ko mutum yana mutumin kirki yau bai amincewa saboda bai san ni ni zai zo gobe ba wace ya zai mutu a ta bai sani ba don haka babu aminci sai ya ga ya gama Allah ya ci ya yarda da shi don haka inna ha'ula'i al-musaddiqina al-mushrikina kallama tudhiluhum ad-dunya yana da karancin duniya ta kawar da su daga hanyar su ta halayen kirki aw tudhiruhum na'imuha ko kuma ni'mat ta fi ta kama mutumin da ya ka Allah ba shi wa Allah kullum cikin sauna ce ya Allah yake kokari ya ba su gafara da zunuban su ya daga darajar cikin tare saboda irin yadda suke da kauna ga ubangiji ubangiji madaukakin sarki ba ya faɗi wannan sai kira da dambu zuwa da cewa والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم, فإنهم غير ملومين وانجل لماذا قتل فالكيف والذين هم لفروجهم حافظون خذ عليه كيفي سوني وانا سكي ما فكر فرجوجهم أي أعفاوه لا يرتكبون المحارم masu kamun kai ne ba za su aikata abin da yake mai yi ba wala ya talawa suna bil ma'asim ba su durmuya da ayyukan sabo kada su hadu an fusa hun an jina wal fawai sun kare rayukan su daga barin jina da alfashoshi su kan illa ala azwa da sai ga. ma ban su kawai au ma malakat aimanu ko abin da zama su kan mallaka ayyaka ta siruna alama a hallallahu su kan kaɗaita kansu aka abin da Allah ya ta musu ya tabi amma ne min al-zawjati al-manquat nan waɗanda suka aura warraqiqatil mamlukati da kuma bayin su waɗanda za mu su san mallaka ta hanya jirantacciya wa innahum su masu biyan bukatar rayuwar su masu biyan bukatar rayuwar inda Allah ya halarta, to Allah ya ce fa innahum ghayru madumin fa innahum ghayru mu'aqibina ba gairu mu'akabi ba waɗanda ake kamawa ba ne li anna wada ash-shahawati fi ma aba Allahu min az-zawjati halal saboda biyan buƙata a wurin da Allah ya halarta min az-zawjati wal mamlukati ta hanyar amfani da matan aure ko kuma ta hanyar bayan su da suka mallaka ta hanyar shari'antacciya wannan halalun yu'jaru alayhi ana ba mutum lada duka ga wannan biyan bukata sahabbai suka kai karar sahabbai yan uwansu a manzo ya rasulullah ذهب أهل الدخول بالأجور والدرجات الأولى يا manzo Allah. Hanya mawadatan kan amur sun tafi da ladar da ki da darajoji mana wata yake faruwa da je da yi fannu da samanin ka suna yin sallah da san yadda muke wai sun sai suka ce wai sadda kuna bi ku dole amwani kuma sai su ɗauki mafi bisa dukiyoyin su sadaka muku ba mu sai manzo Allah ya ce musu ko in faɗa muku abin da in kuka yi kuna iya cin musu suka ce bala ya rasulullah sai su inna bi kulli tahlilatin sadaqatu wa bi kulli tahlilatin sadaqatu wa amrin bi ma'rufin sadaqatu yace duk ailarin da kai ka zauna ka ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كاي صدقة تعرض سامعنا ولكل تحميد بهذا لك الحمد لله تعرض سامعنا ولكل تكبيرة صدقة كما قوة كبرة كي تعرض سامعنا yace wa amrun bi ma'rufin sadaqat kai umarni da abin da aka sani na shari'a ka ga wani dan uwanka ya ta ya tosa sakalli ya fara sa hagu hakimai ai dama aka fara ka shi ma aza shi ga abin da an ma'arufu shari'a shi ma sadaka yace wani hayo an munkarin shi ma hana a shi ma sadakatun sadaka ne yace kai wa fi budi ahadikum sadaqatun da wata ruwa yace wa an tu'ina al-insana ala dabbatihi sadaqatun ka taimaki mutum kan dabbar fa hu alaiha ka dora shi a kanta shi ma wannan sadaka ne ce wa fi bude a hadukun cikin jima'i sayan ku akwai lada nan da suka yi mamaki suka fi yara su yi haddan mutum ya biya bukatar shi da iyalin shi akwai lada yake yi bare ara aika lawa za a hafi harami a kana abin rizirun yanzu in ya biya bukatar shi inda Allah ya haramta zai samu zunubi ko ba zai samu ba suka ce zai samu zunubi ya ce to haka zalika idza wada aha fi halali haka in yayi amfani da sha'awar sa inda Allah ya nasta mai za a ba shi kaga wannan shine aka ce su waɗanda ka takaita kansu ga biyan bukatu biyan sha'awoyinsu ga matansu na aure da kuyan jinsa duka mallaka حلال يؤجر عليه الإنسان هل نعمة قام كل هذا لما فيه من كثير النسل الله يعني بعد كل هذا سبب أجل أشكي من يوي فدان كان تكم بتاني الله يسي أما بندو كان هنوي جرابي فما لبت غاورا فما لبت غاورا ذلك فأولئك أولئك العادون الله يتفهم نبت داورا ذلك أما دون بيبليني ونوانا أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات da ya biya bukatarsa ga wani matar shi ta aure ko kuma ga wani mure shi zai ke mallaka Allah ya ce to fa ulaika faqad ta'adda hududallahi ya ce wa arrada nafsahu li azabillah ya gitta kansa ga azaba Allah al kai daga cikin manyan masu tafsirin duniya man yadda masa li farjihi man tahan duk wanda ya neman ma farjin sa ma'aura siwa zaujatihi aw mulki yaminihi aka fi wurin matar shi ko abinda da masu take mallaka فقائل ذلك هم العادون ما يتفاقين أي وانا أي اسم وقيت رياتا الذين تعدوا حدودا مع أهل الله وانا كيف رياتي أقول كي أبدا أن لا يرمتابوا إلا ما هرمه عليهم جوا أبدا أن لا يرمتابوا تدوانا ما لون ما سكت استمناء ياشي كتشين هل يقالي دي الله بيحمد الله استمناء ya shiga duk da an tafi duk wanda ya ƙetare amfani da matar ko ya ce to ya ƙetare su ka waɗannan da suka yi wannan fa humul na su ne abin zargi a gurin Allah madaukakin sarki Allah ya kare mu daga mati don haka nan mace da mijinta abin ba lada ce boya da mai gidanta abin ba lada ce kado amma mutum da hannunsa hoton da wadda baya da alaka da ita mace da yan uwarsa namiji da dan uwa ne namiji dukkan waɗanda abin zargi ne a guri Allah kowane gurgudun wanda ya kaka gurgudun narkon da Allah madaukakin sarki yi a kan Allah madaukakin sarki ya ce ba su kadai ba الذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Allah ya ce wallazina hum li amanatihim mu'mine waɗanda ta aljanna waɗanda suka shiga daga layin waɗanda abin gargi su ne waɗanda suke game da amanonin da aka ɗora musu da alƙawullan su ramuna masu kiyayewa yu'adduna al-amanat wa yahfazuna al-uhuda sukan bayar da amanoni ga masu su kuma sukan tsare alƙawullan cikin cikon imani mutum ya zama mai cika alƙawari mai tsaron amana الله يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم, نعم ما يعظكم به نعم إن الله كان سميعا بصيرا أنا أمنين ألا نجد ألا يتوقع أن تتأري أمار وليسو صلاة جسكم تعالى سيردوا أبو ريان دو ألا يا أمنين المصمم إن الله يأمركم ألا نأمركم an to abdul amana ta ila hada bayar da amanoni ga ba a ruri aka ajiye mutum an ba shi amana yau aka samu mutum yana bakara ce an ba shi amana ga waɗanda aka kashe idan mutum yana jagora an ba shi amana ga waɗanda aka kashe kuma Allah zai tambayi su gobe kiyama in Allah ya ba mutum ilimi ilimi amana ne a kai dai ka zo makaranta ba amma Allah ya maka baiwa kai na Allah ya wata wata baiwa ta rufe ka samu ilimin ga ya yi albarka shi ma amana ne Allah zai tambaye ka game da ilimin nan gobe iya to haka dukkan rayuwa kada mutum ya manta wannan amana Allah ya dora wa tambaye da kai da suka gada suka yi raki suka kasa suka yi rawata suka ce wallahi in dai da ko gobe in suka gaza a yi musu azaba kuka ce ba su iyawa na annabi adam alaihi salam su yi a kai suka dauka don haka mai kuma saboda muhammadin da baban mu adam ya yi daga Allah bisa da hikimar da a ciki da alkhairoran da a ciki ka kai kai sun tsadan su su hattara kada amana su su da sashi kiyama amana tana da nauyi kwarai yadda zo Allah ya ce la imana bi man la amana tala don mutumin da bai da amana an ba shi tafiya kan ne wa an ba shi ya aure tozar ta ta yake in aza shi ga shago ya tsare sacewa shi ka yabo in aza shi ga ma'aikata wani sashe na aiki tozar ta aiki ya kai aka ce to wannan mutumin baya da imani yace wala dina liman la ahada lahu kuma babu addini ka ce kan da mutumin da bai cika alƙawari saboda ni saboda addini kan alƙawari kan bai ka akai gobe kiyama gobe kiyama la tambaya wanda kai tsakaninka da Allah ne ko wanda kai tsakaninka da mutane duka waɗannan alƙawulla gobe tambaya su da ka na shi yasa Allah ya ce cikin mutane kirki waɗanda suke mahu tsaron amanoninsu masu kiyaye alƙawunan da suka yi fa iza utuminu lam yakunu don aka amince musu kawai da ba za su yi ha'inci fa iza ahadu idan suka yi alƙawari lam yakaduru ko ba za su yi ha'inci ba Allah ya ce waɗannan suna daga cikin mutane ciki Allah ya sanya musu cikin in muna ciki Allah ya tabbatar da mu akan wannan hali yace a gaba wallazina hum bi shahadatihim wallazina hum bi shahadatihim صلاتهم قائمون الله مدوكين سركي يتي والذين هم بشهاداتهم قائمون وانا بيت game da shaidukan su yashhaduna bil haqqi alal qarib wal ba'id suna aiwa ga haƙƙin shaida su yi shaida da gaskiya alal qarib akan makusancin su wal ba'id da manitanci wala yaktumuna shahadata wala yuzayyirunaha ba su kowai shaida ɗin nan sun san da su ji basuwa wala yi gayyaro da hakuwa ba su san ba ta don yi abduna ha alawar su halkani da sukan bayar da shaida bisa ga wuskar ta karta. bi haisu su sami bi ha hukukun nafi ta inda da wannan shaida ta su akan tsare haƙoƙan mutane wa masuwa da kuma maslahohinsu وفصها بالذكر مع اندراجها في الامانات aka keɓance shaida keɓance saboda shigarta cikin nau'in amanoni tambihan da ke hadon abada falalar da a cikin bayar da shaida bisa ga hukarta li'anna fi iqamatiha iya ulin huquqi saboda cikin bayar da shaida bisa ga hukarta akwai rayar da haƙoƙa akwai rayar da karo mafi wa ha ta bayi ulin huquqi kuma akwai tsogar haƙoƙan mutane alƙali ba ya shaida kai da shi fito in ka zo ka ce motar ga tawa ne kauta sai ya ce shaidar ka sai ka kashe baki da wajen sai ce wallahi ran kai ke mota ta da ni nisan lokacin da ya kai ka bawa ne ko bisa da ƙarya ta yi zama sanadiyya hakkin wani ya kalwar shi za ka kemanta da bayan an ambaci amana don haka yana daga cikin abin da aka siffanta mu'minai da shi cikin sifa ta takwas min awsatil mu'minina allazina waffaqahum Allah fi tadbiril qulubi waɗanda aka Allah ya siffanta su yayi musu muwafaqa da tsarkake rayukansu min kulqil halil mazmum na ɗabi'ar rowa ɗin nan abin zargi ra'u da shara'i da salati suna ƙari sharuɗan sallah da yanka dimuna adaba suna lazimtar ladubban sallah wala siyama al-khushu ballin kama tsoro Allah cikin sallah wa tadabbur da kula da abin da ake karatu wa muraqabatullahi fiha da kiyaye ne yarda Allah cikin sallah da kiyaye neman mi neman yarda Allah a cikin sallah wa illa kana harakatu suriya in ba haka ba sallah ta kasance wasu aikace aikace a kama la yajnil abdu sabaraha amma bawa bai riba komi bai amfana komi daga wannan sallah fa inna fa'idatu salati an takuffu anil maharim saboda fa'idar sallah ta kame mai ita daga bari aikata haramu fa'idar take to idan ba ta yi ba ba kaga nan shi yasa aka ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imun sai aka wuce da shi wallazina ala salatihim wallazina ala salatihim yuhafizun na'am Allah ya ce bayan an shaida tana kare haƙoƙa ita ko sallah tana tsarkake tana tsarkake zuka tana wanke zuciya daga barin mugun kwadan da zai ɗauke da ci haramiya ko ta dauya haƙƙin wani an fara can da sallah kuma da aka taho karfi sai aka rufe da sani saboda sallah ita take laukan mutum zuwa da kamewa da bai yiwa a ce yanzu ka gama roƙon Allah cikin sujada ko cikin tahiya ko cikin rukuni kuma ka dawo yanzu yanzu na ka isa takalmi na wa iya bakin masallaci ka dauki ba kai ne ka gama roƙon sai gama istighfari duk wanda yake hakan da sallan nan da yake ba sallah ce ta Allah ba ba ta neman kusanci ga Allah ba ce ba ta neman ya kace don haka na Allah ya yi da sifofi takwas cikin su ya sanya kuma ya kifa da sallah so biyu farko masu lazimta sallah ƙarshe masu kiyayewa akan salloli shi ne ƙala fil fatani wallazina hum ala salatihim yuhafizuna ayu yudawimuna yudawimuna ala diniha sukan dawwama kan akan aikata ta wa dawamu alaiha an yuhafizu ala adaiha la yakhlawna biha wa la nuna anha ba su hufinta da ita kuma ba su shagaltuwa da wani abu daga bare ka shay'in min al-jawani da wani abu daga da ka dauka hankali wa muhafazatuha alaiha an yura'u isbagalu cikin tsaron su ga sallah a isko su sun kiyaye cika arwala wa mawaqifiha da tsare lokutan sallah wa yuqimu arkana kuma sai da rukunan sallah wa yukammiluha hawa a wa adabiha su kammala sallan nan da aikata sunnoninta da ladubba wa yahfazuha min al-ihbadi li itiraf al-ma'asim kuma su tsare ta daga barin Allah shi watsi ne ta hanyar aikata laifuka don haka faddawamu mu ila nafsi salawati wannan dawama tana koma zuwa ga ainihin ita sallah din nan والمحافظه تقوى ترجو الى احوالها تقوى كهالها ان شاء الله وبعد ان ذكر تعالى اوصاف المؤمنين المتقين بايع الله فدا من صفوف مؤمنين ما تجن صورون الله ذكر معالم سيد داوكم ينزلون بيان مقومات وعاقبتهم تكالشن فقال يجي اولئك اولئك في جنات kalamuun Allah ma ɗauki ni kare keken walahi k'a da suka da aka hana da ta su su mahali Allah ya ce ka hali biyansu ka gina biyana a na yi insha'bɛsu, mu karamun abin girmama ba, ayiwu walahi kalamu ta suna da shi karamar fatin jamila, waɗancan su ka tuka fofi ma kuma wallahi suna ma ta kuka ta mu tafi ana sadaka da dukiya babu zakka a yi alkhairi ana jin tsoron azabar Allah wanda ka jin tsoron azabar Allah bai jin tsoro ana kai farjoja ana tsare amana ana cika alkawari wanda ya kammala waɗanda ya samu cika dukkan halaye da ake yi ba zuwa da su shi ne Allah yake ƙarshe waɗannan kam suna cikin gidajen aljanna gobe lahira ana mutunta su wal manaqibur rafi'a suna cikin wasu darajoji madaukaka suka irru na fi jannatin na'im suna matabbata cikin gidajen aljanna ni ma allati karamahumullahu fiha bi anwa'il karamat waɗanda Allah ya yanni'in ta su da ita da nau'uka na darajoji gaba daya ma'al in'ami tare da ni'imtarwa wa takarimi da darajantawa bi anwa'il maladi da nau'ukan jin dadi wal mushkahiyat da abubuwan da rayuwa take bukata اتفاقهم بمكارم الأخلاق سبودا سوران توس بسفان توس بجاو الله يكشي أغفا فما للذين كفروا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين Allah maɗaukin sarki ce fa malil ladina kafaru fi balaka mutiin ya sami waɗancan kafirai a gaban ka suna gaggawa ai mali haula il kafarati al mujrimin ya sami waɗannan kafirai mujrimai ina na hauka ya Muhammad suna gaggawa a gehen ka suna ta gaggawa ma dina na kauni lek suna masu miko ku yayi zuwa masu sauraren ka mukubulina bi afkarin suna masu santa daga nan su su wane ne aka nuni da wannan masu tafsir suka ce kanar mushriku ne yajtami'una hawla an-nabi halaqan halaqan suna yi majalisi majalisi gehen furanin da manzo Allah ke karanta yastami'una kalamahu suna sauraren magana wa yastahzi'una bi kuma sai su dora magana fa izgidi gare su a sahabi da mutanen sahabi wa yaquluna indaka la ha'ula'il jannatu ai waɗanda yan talakawa wanda yan neman daura da ragga wallahi waɗanda yan shi shiga aljanna kama ya kulu muhammadu kamar yadda muhammad yake cewa to in har ya zama haka to alala kullum na haka bulan wallahi sallahi za mu shige a gaba in ya ya halatta waɗanda su ga aljanna to za mu shige da gaba kaga za su ke da ayatu ya ayata sauka an yamini wa an shimali Allah ce kun koma gehe da kai suna jalisi na an yamini suna zaune gehen damanka wa shi malika sun zauna gehen hagun firakan firakan jama'a jama'a ko jama'atin jama'atin jama'a daban-daban ya haddasu da suna ba da labari sannan nan ya ta'ajjabuna suna mamaki game da yadda take gudanar da wannan karantar qala abu ubaydin zira inna ay jama'atin jama'a wato fi tafrikatin masu ra'ayoyi daban-daban hadisin maliyu cikin su akwai wato akwai masu labari mali arakun ya kuma ni da ke mali arakun ilimin ni ya sa nike ganin su yi jama'a jama'a su tattasuna kama da rasulul malaika ni ya sa ba su kafin kafin ku zauna kamar yadda mala'iku suke wato sifantuwa gurin ubangiji su in suka tsaya sallah wannan hadisi ya gwada ana son mutane suna cikin sallah ya kawar su sahu sahu shi ne Allah ya zargi kafiran da ke kowa su yi jama'o'i jinin manzo Allah saurare ba na fahimta ba saurare na gidan abin da su suka da shi يكي آية طمع كل امرئ كل امرئ منهم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Allah ya ce yanzu duk da suka yi wasu magana cewa in ji hawan Allah za su ta aljanna wallahi ko ta kaka za mu shige ta kai wani kai kan rabi ne su ta aljanna baka shiga ba cewa wallahi ya yi kaza sai Allah ya ce a dafa wa kullum ri'in min kowane ɗaya daga cikin yana tsammani an yi dukkanin jannata la'ini a shigar da shi aljanna ni'ima ai kullu wahidin min haula'il kuffari kowane yana tsammani shi ta aljanna ni'ima an yi dukkanin Allah jannatin la'ini wa kada kazzaba خاتم المرسلين الهادي لا أدري في عن النبا لا أدري في عن النبا كم يكمل شجار من الله سكلا وهو كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. من يجي يسمى كلا أها هذا اللي تجاه جنة كم بتقول inna khalaqnahum min ma ya'lamun mu halice su da abin da suka sani ai khalaqnahum min al-ashiya'i mustaqbal mu halice su da abubuwa wanda suka dabbattu min nutfatin daga digon mani suma min al-afi sannan daga karin jini suma min mutfatin sannan daga tsoka fa min aina yastashrifuna bi dukhul jannatin na'im qabla al-mu'minina ta ina suka samu darajar ɗaukaka su shiga aljanna gabanin mu'minai وليس لهم فضل يستوجبون به dukulan janna ba su da wata falalar da suka cincinci shiga aljanna Allah ya kore shiga su aljanna da kariya ta hanyar wajen wa inna ma yastawjibu janna da man ada Allah wanda ke cincin ta shiga aljanna shine wanda ya yi wa Allah ne kala qurtubi kanu da lil in muslimin sun kasance suna yin izgili da talaka mu'minai wai takabbaruna alaihi sura musu girman kai فقال ta'ala. Allah ya ce inna khalaqnahum rabu da duk girman kan su bani ya kai da tsarin jini min al-qadari fala yaliqu bi min hadha takabbur bai ce da su a wannan girman kan kana suka dace su girman kullu akhali ta da ibu bani ruwa a kazantacce wanda Allah ya ce ma min ma'in makini ruwa wala kantacce shi ka tashi ya fada wa mutane girman kai Allah ya ce to ku saurare ni wala uqsimu bi rabbil mashariq أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا يتخي فلا أقسم برب المشارق والمغارب ما نعين عرم سوا لو بجي بمهي ترانا دروحا أقسم برب المشارق الشرق. إن عرم سوا لو بجي بمهي ترانا دروحا فاتم غد يمبن لكي مهي والكواكب التوراري ومغارب هذا المواكب إنا لقادرون الله والله مو مكتفك على على أن نبدل خيرا منهم وما نحن, وما نحن بمسبوقين الله يقول إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم موسى جاء في دوسر في قادرون على إلاكي منا بإيكو كان واكتب ذلك بكون أفضل منه قرب راتب وصول الخليج الخير وعد وعد لله لا فهذا أي ولفنا عن ذلك ومكتفن في حكم با الله النبي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله يقول فذرهم تبرك في كبات الإسلام يخوضوا سنة فوتا ويلعبوا سنة فوتا أي أتركوا يا محمد يخوضوا في أبادلهم سكوزا تشمبا نتقن نتقن ويلعبوا في دنياهم سنور وفاء في الدنيا wastagal wastajil anta bima umirta bihi bima umirta bihi ka shagaltu da abin da aka umurce ka da shi na iya da sabon Allah da kadaita Allah da sallah da azumi da abubuwan da aka umurce ka shi wa huwa amrun ala jihatil wa'idi umurni ne aka yi amma ta hanyar narko wa tahdid da sauran sauran da mushriki na kan mushrikai ma'ana kai ta kokarin ibada ka bar su kawai hatta yulabu yawmahum alladhi yu'adun hatta su hadu da yin nan da aka yi musu alƙawari a cikin حياتي ولا ذلك اليوم الأسيب الرهيب فيكون كي تعدوا عليه إنما مثلا من فيه الجتاع الذي لا ينفعه فيه نوبة ولا ندب وردع سكن سعي يدو توبة صفات الرساسي لها كدا ناسم كتش وني إلي يومينينا الله يوم يخرجون من يوم يخرجون الأجداث سراعا كأنهم كأن به يوفضون الله يسي يوم يخرجون من الأجلات فرانة ذات يتولى قبل برا كران كنا كرقاوا يوم يخرجون من القبور إلى الأرض المعشري زاورين بزاعي تارو مسلمين سنة مصنع من كوني كأنهم إلى نسب يوفضون أي كأنهم يتحول ويتحول إلى أثنان كما سنة بالدعوة زاورين بما قاتل والبقى قد zuwa gumakansu haka ranar tashar kiyama za su yi gaggawa su yi ta kaburbura su ta sauri zuwa wurin da za a yi taron kiyama da misali wannan wani nau'i ne da ke gwada muna ranar tashar kiyama akwai abin da zai gargaɗa mutane su taho da sauri wurin da Allah ya ce min su yi taron kiyama a tambaye su shi ne aka ce sifanta shabbaha halata isra'ili kilamu kudin hisabi ya sifanta ya kamanta gaggawarsu zuwa wurin taron kiyama بحالة إسرائهم وتصادقهم في الدنيا دين يد سكريك وانت عمك دلشي لا فانيس خاشعة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة نعم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله يسير أن خاشعة أبصارهم إذا نسلاك أنت تتوب خاشعة mun kasiratan absaru idan su kare ba su daga idan su duba sama mana ba su duba sama la yarfa'unaha hajalan min Allah kabur yadda suke jin kunyar Allah tarhaqum billah Allah ce wala kan yaro ya da shamun dhull wal hawa kaskanci da wala kan yaro ya min kulli makani daga kowane ko ala wujuhihim asaru dhillat ko bisa hukuncin su akwai alamomi na kaskanci wal intifari da kariya da kariyar himma ba su da naka ga jikin su Allah ya ce zalika al-yawm allazi kanu yu'adun wannan yini na kiyama shine wanda aka musu alƙawari hu idu bi fi duniya sunan duniya an yi alƙawari da shi wa kanu yahzabuna sannan suna injili wa yukadzibuna to sai a ce musu al-yawma yarawna iqabahum wa tadamran nan sai a ce musu kutuhu ku ga azaba ku sakamakon da za a hitar a ayyukan da suka aikata wannan aya ta kai ƙarshen suratul ma'ariji wanda ke gwada Allah yana nan maza ka ba ga waɗansu da tafirai ga masu lahi da mujirmai don haka a yi taka banzan duk da ba a tsaya gaban zaci mutum ya san makoma kai ba to ya yi taka banzan da ƙarfin halin aikata lauki babba ko kare muna fatar ubangiji Allah ya kyautata halayen mu da ɗabi'un mu da aƙidar mu ba mu ikon don ne mai yardarsa abinda muka karanto cikin wannan sura na wa'azoji da kwarai tarwa da halaye na gari Allah ya ba mu ikon aiwatar da su abin da aka tsoratar da mu na halaye kuma Allah wani ya ba mu ikon bari wanda muka ga karshen ta Allah ya gwada mana mu ga karshen wahala mu ko duniya da lahira kuma insha Allah dan za mu za ka karatun mu ne yau sai gobe alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkar barkar Allah ya saka da mafi gicin alkhairi Allah ya sa a mizani da kuma amfanar da mu abubuwan da ake muna wa'azi a kai Allah ta'ala ya ba da lada baki daya wannan shi ya kawo mu darasin mu na yau a wannan yammaci na sha biyar ga watan ramadan sai kuma gobe Allah ya kaddara kamar yadda aka saba insha Allah akwai karatun hadisi da ake gabatarwa a membarin sunna karfe tara da rabi na dare zuwa goma da rabi na dare Allah ya ba da ikon halarta da yake babu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 تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين يا الله من أرقونك قبام لا فيها لزما لا فيها لأمنتي أتكلم شمو وإن بتنتنو دمكي فاما دسوة كوانا قصة Allah muna tawassuli da ibadodi da muke yi saboda kai a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan Allah ka yaye mana wa'annan fitintinu Allah ka yaye mana wa'annan fitintinu ka dawo mana da aminci da zaman lafiya Allah subhanahu wata'ala ka ga yadda fitintinu da matsaloli suka mamaye yankin mu na arewacin Najeriya gabas da yamma kudu da arewa ko ina fitintinu ga sunan Allah muna roƙonka ka yaye mana su Allah ba mu iyawa muna gabatar da kakawanmu zuwa gare ka Allah kai ne ke da ƙarfin da ba ta barin jayar ka ba Allah kai ke da iko cikakke na kawar da wa'annan matsalolin Allah mun tattara su mun miƙa su zuwa gare ka Allah ka yayi mana su yaƙe yaƙe da ake fama a yankuna musamman a yankin gabas ta tsakiya Allah muna roƙonka ka tsayar da musulmi a cikin wannan yaƙin a duk inda suke Allah ka bada nasara ga musulmi a duk inda suke Allah ka kaskanta kafirai ka gwada musu tasawarsu. ka kunyata su a cikin wannan yaƙin. Allah manufofinsu kada ka tuka musu Allah muna roƙonka ka mai da su a gudane a garuruwan su suna cikin kunya da kaskanci da asara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin سبحان ربك رب العزة amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين